يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لاربا شابيو قوة رمضان باين جرر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta da ashirin da biyu. muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani wanda wannan shine darasi na goma sha biyu a cikin jerin waɗannan darussa, kuma muna karatu a cikin suratun najm eh, darasin da ya gabata eh, mun tsaya akan Ayata goma sha biyar za mu tashi akan kan ta goma sha shida ma za mu tashi da kuma wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نعم mun ji daga farkon sura cewa Allah Maɗaukacin sarki ya buɗe wannan sura mai albarka da rantsuwa da tauraro idan ya faɗo kuma mun ji cewa mafi rinjaye a waganganin malamai shine tabbatar da cewa ana nufin tauraro wanda ake jifan shedanu da shi saboda alaƙar wannan tsaron sama ɗin da jifan shedanu da kuma saukar da wahayi na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi Sannan Allah ya rantse da cewa ma zalla sahibukum wa ma gawa. Mutuminku bai ɓata ba, mana baya aiki da jahilci wa ma gawa kuma bai taɗe ba, ma'ana baya yin aiki da son zuciya ya saba ma abin da ya sani na ilimi. wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furta san zuciya in huwa illa wahyun yuha duk wani abu da ya faɗa ba wani ba komai bane face wahayin da aka saukar mai daga wurin Allah subhanahu wata'ala kuma wannan wahayin allamahu shadidul quwa wani mai tsananin ƙarfi ne ya karantar da shi wannan wahayin shine mala'ika jibril alaihi salam zomin ratin ma'abocin kyakkyawar halitta sannan kuma ma'abocin eh, miƙaƙƙen jiki wanda yake babu na ƙasa babu aiba a ciki fastawa sannan ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la a lokacin yana sassan sama madaukaki shine magudan rana ya daidaita a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaishe a halittar shi yadda Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi. Sun majana sannan sai ya kusanto fatadalla ya sakko, ana ya sakko ya kusanci manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam faka na ƙaba ƙausai ne a wa'adina, sai ya zama shi da manzan Allah ɗin sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam kamar matsayin zira'i biyu ko ƙasa da zira'i biyu ko kuma kamar matsayin tsawon baka wanda ake harbi da shi guda biyu shine tazarar da take tsakaninsu au adina ko ma bai kai haka ba fa auha ila abdihi ma auha sai yayi wahayi zuwa ga bawan shi bana zuwa ga bawan Allah ma auha abinda aka yi mai wahayi bana shi mala'ika din yayi wahayi ila abdihi zuwa ga bawan Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ma auha abin da yi mai wahayi ko kuma ya zama fa auha ila abdihi shi Allah maɗaukacin sarki yayi wahayi zuwa ga bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mala'ika Jibril ma auha abin da aka saukar mai na wahayi sai Allah yace ce ma kadhabal fuadu ma ra'a zuciya ba ta ƙaryata abin da ta gani ba mana abin da idan shi ya gani zuciyar shi ta yarda ta tabbatar da cewa daga Allah ne subhanahu wata'ala ba mafarki ne, ba kuma tunani bane Allah ya ce a afatumarunahu alama yara yanzu kuna jayayya da shi ɗin manzon Allah sallallahu alaihi alama yara akan abin da yake gani ko kuma a fatumarunahu alama yara kuna inkari na abin da yake gani shi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce wala qadra ahu nazlatan ukura. haƙiƙa manzan Allah ya ga mala'ika Jibril nazlatan ukura, wani ganin na daban bayan wancan ganin da ya gani fastawa wa huwa bil ufuqil a'la da ya ganshi wala qadra ahu nazlatan ukura, haƙiƙa ya sake ganin shi wani gani na daban inda sidratul muntaha a wurin bishiyar da ake kira da suna sidratul muntaha a can saman sama ta bakwai ya sake ganin mala'ika jibril ɗin alaihi salam a irin halittar da Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi da ita inda ha a wurin wannan sidratul muntaha ɗin. jannatul ma'awa akwai aljannar da ake kira da suna jannatul ma'awa da aka jannatul ma'awa tana nan a wurin sidratul muntaha wata aljanna sai daga cikin aljannoni da Allah madaukakin sarki ya tattala ga bayan shi na kwarai da aka a wannan wurin na sidratul muntaha anan ne inda jannatul ma'awa take idh yaghsha sidrata ma yaghsha a lokacin da abin da yake lullubewa ya lulluɓa wannan bishiyar menene abin da yake lullubewa wanda ya lulluɓa wannan bishiyar malaman tafsiri sun yi maganganu gane da me ake nufi da idiyar shastidarata ma ya sha menene abin da yake lulluɓa da wannan da wannan bishiyar waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi akwai waɗansu fari waɗansu fari waɗanda suke na zinari wanda suke lullube da wannan suke kai kawo akan wannan sidratul muntaha din da haka kaman sun lullube ta gaba ɗaya saboda yawan su yawan da suke da shi wannan shine abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi cewa kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari cewa abin da ake nufi da idh yaghsha sidrata ma ne shine yace wasu ƙwari ne ƙwari ko kuma fari wayanda suke na zinari wayanda suke lullube da wannan haka kuma Imamul bukhari ya rawaito daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya jere shi yake cewa id yaghsha sidrata ma yaghsha abinda ake nufi da shi ana nufin mala'iku ana nufin mala'iku ne suke lullube da wannan bishiyar suna kai kawo kamar yadda tsuntsaye suke kai kawo akan bishiya to haka mala'iku suke yi masidratul muntaha suka ce wannan ne ake nufi da ilyaghsha sidrata ma yaghsha waɗansu malamai suka ce da ake nufi da shi ana nufin anwarullah hasken Allah subhanahu wata'ala shine yake lulluɓe da wannan bishiyar shine ma'anar ilyaghsha sidrata ma waɗansu malamai kuma suka ce a'a mubham ne an bar shi a cewa yayin da mai lullubewa yake lulluɓa bishiyar saboda ta'awim saboda girmama abin ba a faɗi menene abin ba amma an faɗe shi haka mubham saboda a nuna girman abin kamar mutumin mutumin da ya zo ya ce ma ya ga wani abu ya ce ka ga abin da na gani kuwa bai faɗa ma abin da ya gani ba amma cewa da ya yi ka ga abin ko da na gani ya tabbatar maka da cewa wani babban al'amari ne wani babban abu ne ya gani da haka anan sai aka ce idh yaghsha sidrata ma yaghsha yayin da mai lullubewa yake lulluba wannan bishiyar da haka ba a faɗi menene ba saboda a nuna girman abin a girmama abin da yake lullube bishiyar sawa'un dai ko dai ya zama abin da yake lullube bishiyar waɗannan farin ne na zinari ko kuma mala'iku ne ko kuma hasken Allah ne ko kuma ya zama an bar shi haka kawai saboda a nuna girman abin da yake lullube da wannan bishiyar saboda a nuna ma kwakwalwarka da tunaninka ba zai iya faɗa ma ba zai iya gano maka abin da ake nufi da ibiyarsha sidrata ma yarsha a nan da aka ce ibiyarsha sidrata ma yarsha al'amil zai iya yiwuwa yana da alaƙa da abin da ya wuce a baya zai kuma yiwuwa yana da alaƙa da abin da zai zo a nan gaba ma'ana shasti da rata ma yaghsha sai ya zama abin da ya wuce ne yake da alaƙa da shi a baya ma'ana wala ƙadira ahu zinatan ƙukura inda sidratul muntaha indaha jannatul fi shasti da rata ma yaghsha ya ganshi wani gani na daban a lokacin da abin da yake mai lullubewa yake lulluɓa wannan bishiyar a wannan lokacin ne ya sake ganin shi sai zama yana da alaƙa da wala qadra ahu nazlatan ukura ko kuma ya zama yana da alaƙa da abin da zai zo a gaba ne ba abin da zai zo a baya ba idh da rasa ma yaghsha mana lokacin da mai lullubewa yake lullube wannan bishiyar ma za basar wa ma idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bai yi rawa ba lokacin da abin da yake lullube bishiyar yake lullubewa wannan bai sa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya karkace ba azzaihu shine ya rinka kallon dama da hagu mutum ya rinka waije-waije yana kalle-kalle to ma zagal basaru idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi bai yi wannan ba duk da abin da ya gani a sidratul muntaha duk da inda ha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha amma duka wannan bai sa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauke yana kalle kalle yana rudewa ba alamar kauyanci da rudewa idan mutum ya shiga wani abu wuri na ban mamaki za a ga yana ta kalle kalle ya kasa tsayawa a wuri ɗaya to idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi wannan ba Allah yana kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan rashin wayewar da kuma rashin ladabi na zama a wuri da aka bai shiga wuri a ga yana ta kalle-kalle ba ya kalli gabas ya kalli yamma ya kalli sama ya kalli ƙasa yanda al'adar mutum yake in ya shiga wuri wanda yake na ban mamaki na ado da ci gaba da wayewa za a ga yana ta kalle-kalle wanda da an gani za a ce me za ce wannan ai makauye ne da gani inda ya shigo da yanda yake yi an san wannan bai saba ganin irin waɗannan abubuwan ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kai shi inda ido bai taɓa gani ba na ɗan adam amma duk da haka saboda kamalar ladabi ga Allah subhanahu ta'ala, ma za kalbasa wa ma tsaga idan shi bai yi zai ba bai rinka kalla-kalla ba wa ma tsaga tsaga shine wuce iyaka mutum ya rinka ƙoƙarin hango sama da inda idan shi zai kalla ta yadda idan mutum ya shiga wuri za ka ga yana ƙoƙarin leƙo inda bai kamata ya leƙo ba ya shiga wuri ya ga abubuwan ban mamaki da ya ga an ɗan buɗe wata ƙofa ƙoƙari yake zira idan shi ya hango menene a ciki da ya ga an ɗan zo wani wani abu to wani lungu ƙoƙari yake yi idan shi ya kai lungun ya hango abin to idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma zagal basaru wa ma tsaga wannan kamala ce ta ladabi Allah madaukakin sarki yake sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi a wannan yanayin da ya samu kanshi a ciki duk da ya samu kanshi a wurin da babu wani abu na ado a duniya gaba ɗaya da idan ɗan adam ya taɓa gani a rayuwa amma duk da haka wannan bai sa ya zamanto yana kalle-kalle ba bai sa yana zira ido yana hango iya sama da iya inda aka ajiye shi ba yana ƙoƙarin sai ya hango sama da nan duka bai yi wannan ba Allah maɗaukacin sarki ya tsare idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tsare zuciyar shi duka ba a ga alamar wani raurawa da kiɗimewa ta zuciya a gaɓoɓin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shine ma zagal basaru wa ma tsaga sai Allah madaukakin sarki yace laqad ra'a min ayati rabbihil kubra haƙiƙa tabbas laqad inda tazo tana ɗauke da mu'akkidat ne guda uku na farko tana ɗauke da rantsuwa tana ɗauke da rantsuwa tana ɗauke kuma da lamun sannan kuma tana ɗauke da ƙad da haka tana ɗauke da waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya waɗanda suke tabbatar da ƙarfafa abin da ake magana a kan shi da haka kamar ma'anar shi wallahi laqadra amin ayati rabbihil kubra na rantse da Allah haƙiƙa manzan Allah ya ga manya-manyan ayoyin Ubangiji shi, ya ga ayoyin Allah mafiya girma shi ne alkubura a nan. Alkubura ba ana nufin manya ba, mana mafiya girman ayoyin Allah, manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi ya gansu a wannan lokacin shi ne laƙadara min ayati rabbihil kubura. Hakika ya ga daga cikin manya-manyan ayoyin Ubangijin shi. Waɗansu malamai suka ce menene ayatun Rabbi kubra ɗin da ya gani a nan. Waɗansu suka ce abinda ake nufi kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya da shi. Ya ce abinda ake nufi ra'a rafrafan sadda ufuk yace Ya ce ya ga wani mayafi wani ƙyalle kore shar wanda ya rufe sama gaba ɗaya ba a iya ganin sama wannan ƙyallen yana rufe da sama gabaki ɗaya ya ce wannan shi ne ake nufi da laƙadara a min ayati rabbihil kubra waɗansu kuma malamai suka ce abin da ake nufi kamar yadda ya zo dai daga abdullahi ɗan mas'ud ɗin har ila yau a cikin bukhari da muslim ya ce abin da ake nufi da laƙadara a min ayati rabbihil kubra ya yace ra'a jibril fi suratihi lahu 600 jana ya ga mala'ika jibril a asalin halittar shi da Allah ya halicce shi ya ganshi yana ɗauke da fukafukai guda shida. da haka wannan shine ma'anar laqad amin min ayati rabbihil kubra kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu ya faɗa waɗansu malamai sun kawo abubuwa da yawa kowa yana faɗan abin da yake ganin cewa shi ne ma'anar na ra'a amin ayati Rabbi hilkubura. amma dai Allah bai faɗi menene ayati rabbihil kubra din anan a cikin Alƙur'ani ba ya kawo abin a dunkule cewa na ra'a amin ayati Rabbi kubra haƙiƙa ya ga ayoyin ubangijin shi mafi girma shi yasa waɗansu suke cewa mala'ika jibril ne ya gan shi da irin halittar da Allah maɗaukacin sarki ya halitce shi waɗansu kuma suka ce a'a ba mala'ika jibril ba ne domin akwai a cikin mala'iku akwai mala'ikun da sun fi mala'ika jibril girman halitta a wurin Allah subhanahu wata'ala halittar su ta fi girman halittar mala'ika jibril ko da ya cewa yana da girma yana da fuka-fukai guda ɗari shida manzan Allah ya ce ya buɗe fuffuke guda biyu ya rufa sama gaba ɗaya ba a iya ganin komai da fuffuke guda biyu kenan saura fuffuke guda nawa saura fuffuke guda ɗari biyar da nawa da tasa'in da takwas da haka guda biyu ya rufe sama gaba ɗaya ba a iya ganinta da haka Allah maɗaukacin sarki ya siffanta su da cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al Allah madaukakin sarki ya sifanta su da cewa alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajni'atin matna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha Allah shine wanda ya halicci mala'iku ya sanya musu fukafukai akwai masu bibiyu akwai masu uku uku akwai masu fukafukai hurhudu sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma sha, yana ƙarawa a halitta ga wanda ya ga dama kenan akwai waɗanda suke da ɗari shida akwai wanda suke da sama da haka akwai wanda suke ba su kai haka ba da haka suka ce ai a cikin mala'iku akwai wanda ya fi mala'ika jibril girma don haka ganin mala'ika jibril ba zai kasance shi ne a min ayati rabbihil kubra ba domin manzo Allah ya ce Allah ya bani labari ya bani izini in ba ku labarin wani mala'ika daga cikin hamalatul arsh wanda tsakanin kunnen shi zuwa kafaɗa shi tsuntsu zai yi tafiyar shekara ɗari bakwai tsakanin kunnen shi zuwa kafaɗa shi ba kan shi ba ba a magana yanzu akan kan shi da sauran jikin shi da sauran halittar da Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi da ita da haka Allah dai maɗaukacin sarki ya bar mu a kan cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra manzan Allah ya ga manya-manyan ayoyin Allah subhanahu ayoyin Allah da yawa tun daga ma tafiyar shi daga Makka har zuwa Baitul Maqdis akwai ayoyi na Allah subhanahu ta'ala a wannan tafiyar haka kuma tafiyar daga Baitul Maqdis zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku duk inda yake ta yabi yana ganin manya-manyan ayoyi daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala ta yadda zai zai hau sama gaba ɗaya, ya ƙura nisan sama ya ga yadda duniya da halittun Allah gaba ɗaya suke gudana suke tafiya wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah mai girma da buwaya ta yadda za ka ga yadda halittar ƙasa take gaba ɗayanta a lokaci ɗaya da sauran halittun da suke kewaye da ita sannan kuma a ce har an shiga sama ta bakwai har an tsallake sama ta bakwai din har an kai matakin sidratul muntaha wanda Allah madaukakin sarki yake fadan yadan yadda take da cewa iz yaghsha sidrata ma yaghsha a lokacin da mai lillibewa yake lillibe wannan bishiyar duka wannan yana daga cikin ayati rabbihil kubra da haka Allah bai ayyana mana wata daga ciki banda wata ba shi ya zo a cikin hadisin Anas ibn Malik Allah ya da shi wanda ya zo a cikin sahihu Muslim Anas ibn Malik daga cikin yake kawo mana kistar mi'rajin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ciki yake cewa "Falan ya ha? min amrin lahi ma ha?" lokacin da mai lullubewa daga cikin al'amarin Allah ya zo ya lulluba wannan bishiyar, a nan shi ma manzan Allah bai faɗi menene ba, kawai dai ya ce falamma ha? min amrillahi ma Ta gayyara." kawai nan take sai bishiyar ta canza gaba ɗaya. manzon Allah ya ce fama ahadun min yastatse wa an yan'utaha min husniha yace babu wani mutum a cikin halittun Allah babu wata halitta gaba ɗaya a cikin halittun Allah wanda zai iya zaunawa ya faɗa maka ya sifanta maka yadda sidratul muntaha din ta kasance bayan wannan abin ya lullube ta ba wanda zai iya kamanta maka ita min husniha saboda kyan da ta yi a wannan lokacin yace duka halittun Allah ba wanda ya isa ya faɗa ma ga yadda ta yi ga yadda kyan ta ya kasance amma manzon Allah ya ga wannan kyan da idan shi ya ga wannan kasancewar da ta yi da yadda ta canza da idan shi shine iz yaghsha sidrata ma yaghsha amma duk da haka kuma ma zagal basaru wa ma Da aka Allah ya ce laqad amin min ayati rabbihil kubra Haƙiƙa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gani daga cikin ayoyin ubangijin shi waɗanda suke manya-manyan ayoyi waɗanda suke masu girma kamar yadda ya gabata cewa wannan ayoyin malamai sun yi maganganu a kansu dangane da matsalar ganin Allah duk da cewa yadda muka fassara cewa shi ne mafi rinjaye cewa waɗannan gani-ganin da ake magana a cikin surar ana magana ne a kan ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma mala'ika ganin da yi ma mala'ika Jibril ba wai ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ba malamai sun yi saɓani mai girma dangane da wannan matsalar shin ganin Allah ake nufi ko kuma ganin mala'ika jibril alaihi salam ake nufi tun daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma waɗanda suka biyo bayansu hadisi ya zo daga a cikin bukhari da muslim daga ashaibani yake cewa na tambayi zir ibn hubaish rahimahullahu ta'ala na tambaye shi dangane da faɗin Allah maɗaukacin sarki fakana ƙaba ƙausai ne au me ake nufi da wannan fakama na qaba qausaini aw au wane ne ya kusanci da wa har ya zama fakana ƙaba ƙausai ne au sai zirro eh, ibn hubaysh yake cewa sa'altu ibn mas'ud ko kuma akbarani ibn mas'ud Abdullahi ɗan Mas'ud ya faɗa min ya bani labari, ya ce min abin da ake nufi da fakana ƙaba ƙausai ne au adina, cewa annan nabiya sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu sittumi'ati jana, ya ce abin da ake nufi shi ne manzan Allah ya ga mala'ika Jibril yana da fuka-fukai guda ɗari shida, wannan shi ne ma'anar fakana ƙaba ƙausai ne au adina shine ma'anar ayoyin da suke magana a wannan surar dangane da gani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi har ila yau dai kun ya fassara ya ce abinda ake nufi da shi ana nufin manzon Allah ya ga mala'ika Jibril a asalin halittar da Allah ya halicce shi da ita har ila yau imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga masruk masruk yake cewa na kasance ina ɗakin ummul mu'minina aisha radiyallahu anha ina kishingide a cikin ɗakinta sai aisha radiyallahu anha ta ce salatun man takallama bi wahidatin min hunna faqad a'zama ala allahi alfirya abubuwa guda uku duk wanda yayi magana akan su to wannan ya ƙirƙirar Allah babban al'amari ya yi Allah ƙirƙirar babban al'amari sai masu ya ce sai na ce ma hunna ya ummin mu'mini na menene waɗannan abubuwan guda uku sai ma'a'aisha radiyallahu anha ta ce man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa'alihi wa sallama ra'a rabbahu faqad a'zama ala ta ce duk wanda ya raya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga Allah to wannan yi ma Allah babban kirkira ya ƙirƙirar ma Allah babban al'amari tace wannan shine abu na farko masro yake cewa kuntu muttaki'an fadalastu ina kishin jide. sai na zabura na tashi na zauna nace ya ummul mu'minin ya ce uwar muminai an biri ni, wala ni ɗan saurara min kada ki min gaggawa ina da ta cewa a kan wannan gabar kan wannan maganar, da aka saurare ni ki ji abin da zan faɗa alam Allah ta'ala wa ahu na zinatan ukura shin ba Allah maɗaukacin sarki yana cewa wala ƙajira ahu na zinatan ukura ba ya gan shi wani ganin daban? A nan mai masruk yake nufi, yana nufin ganin nan ana nufin ganin Allah manzon Allah ya ga Allah ayar take nufi sai Aisha radiyallahu ana a wata wani a wata riwayar kuma yace ba Allah yana cewa wala ahu bil ufuqil mubin ba ba ya ganshi a sassanin sama ba shi ma anan yana ɗaukan ganin Allah ake nufi ba ganin mala'ika Jibril ba da aka sai ce ba Allah ya faɗi haka ba a cikin alƙur'ani sai Aisha radiyallahu anha ta ce ana awwalu hadhihi al-umma sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace to aini ce farkon mutum a cikin wannan al'ummar da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da waɗannan ayoyin ma'ana magana ta tsare kenan a wurinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fassara mata abinda ake nufi da wannan ganin da aka ta sai ni ce farkon wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dangane da wannan tace sai na tambayi manzon Allah faƙala, inna ma huwa alaihi salam manzon Allah yace min ai malaika jibril alaihi salam ne ake nufi da la qadra aw la qadra aw bil ufuq mubin shine ake nufi kuma da wala qadra ahu la qadra aw nazlatan ukhra tace manzon Allah ya ce min malaika jibril ake nufi yace lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn al marratayn yace min ban taɓa ganin shi a surar da Allah ya halicce shi ba sai banda waɗannan lokutan guda biyu wancan wala ahu bil ufuq mubin da kuma wannan wala qadra na nazlatan ukhra manzon Allah ya ce min shine lokutan da na taɓa ganin shi a irin halittar da Allah ya halicce shi a kai. sai manzon Allah ya ce ra'aituhu munhabitan min as-sama'i saddan mu khalqihi ma bayna samai wal'ar. Na gan shi yana sakkowa daga sama girman halittar shi gaba ɗaya ya rufe tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya ba abin da ake iya gani saboda girman halittar shi manzon Allah ya ce wannan ne. da haka Aisha ta ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa min shi sa sai Aisha ta ce alam alam tasma baka ji Allah maɗaukacin sarki ma a ƙur'ani yana cewa ba la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar gani baya riskar Allah subhanahu wata'ala shine yake riskar gani sannan kuma baka ji Allah madaukakin sarki yana cewa ba ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha tace baka ji Allah yana cewa babu wani mutum da Allah yake yin magana da shi ba face in dai sai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijab ko kuma yi magana da shi ya ji maganar Allah ɗin, amma min wara'i hijab ta bayan hijabi ba zai ga Allah ba aw yursila rasulan ko kuma ya aiko mai da manzo ya zo ya isar mai da sako wayannan ne hanyoyin da Allah yake magana da bayi da haka baya magana da mutane in dai ba illa wahayan in ba ta hanyar wahayi ba aw min wara'i hijab ko kuma ya zama akwai kariya yayi magana da manzo amma akwai kariya tsakanin shi da Allah ko kuma ya aiko da mala'ika ya zo ya kawo saƙon zuwa gare shi ya ce wa'yannan su ne hanyoyin saƙo da Allah yake ba mutum banda wannan ba wani mana a ciki Allah bai ambaci gani ba bai ce akwai ganin Allah ba da haka wannan ya nuta ce wa'yannan ayoyin su ma sun ƙarfafi waccan ma'anar kenan na abin da na kawo ma na hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi haka imamu muslim a cikin sahih ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya da shi Manzan Allah yake cewa abu huraira ya karanta wannan ayar wala qad ra'ahu nazlatan ukhra sai yake cewa ra'a jibrilu alaihi salam abinda ake nufi da na ra'ahu nazlatan ya ce manzon Allah ya ga malaika Jibril alaihi da haka wayannan sahabban gaba ɗaya Abu Huraira da Aisha da Abdullahi bin Mas'ud dukkansu sun tafi akan cewa wala qad na nazlatan ukhra ana nufin malaika Jibril ba ana nufin ganin Allah da wata'ala ba har ila yau ma an rawaito a cikin kamar yadda ya zo har ila yau a sahihu muslim ɗin? daga Abdullahi ibn Shaqiq yake cewa na tambayi Abu Zarrin radiyallahu an na tambayi Abu Zarrin dangane na tambaye shi nake cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na samu gane shi inji Abdullahi ibn Shaqiq mana inda a ce nayi rayuwa da manzon Allah na ga manzon Allah da sai na tambayi manzon Allah sai Abu Zarrin yake cewa wace tambaya za ka yi wa manzon Allah din sai yake cewa zan tambaye shi ne in ce mai hal ra'aita rabbaka zan tambaye shi in ce ka ga ubangijinka shine tambayar da na ga manzon Allah da zan yi mai wannan tambayar sai Abu zarrin radiyallahu anhu yace yake cewa qad to ni na tambayi manzon Allah akan wannan tambayar da kake so kai mai sai manzon Allah yace min ra'aitu nuran haske kawai na gani ba na ga Allah ba na ga haske na hijabin da yake tsakanin Allah da halittu shi ne abin da na gani shi yasa ya zo a wata riwayar na hadisin na abu zar ɗin a cikin sahihu muslim yake cewa na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa hal ra'aita rabbaka shin ga ubangijinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace nurun anna arahu manzon Allah yace haske ne ma'ana hijabin da yake tsakanin Allah da halittu haske ne anna arahu ta yaya zai iya ganin Allah ta yaya gani na zai iya keta wannan hasken ya iya ganin Allah da haka ban ga abin da yake nufi bai ga Allah ba amma dai ya ga hasken hijabin Allah subhanahu wata'ala da yake tsakanin shi da halittu wannan shine abin da aka rawaito daga waɗannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda duka suna tabbatar da cewa wa'ancan ayoyin da suke magana akan wala qadra ahu nazlatan ukra ko kuma ayar da take magana akan cewa ya ga mala'ir ya shi a sama madaukakiya duka suna magana ne akan cewa mala'ika jibril ake nufi a bisa fassarar abdullahi bin mas'ud da aisha da abu huraira da abu zarrin radiyallahu anhum amma an rawaito saɓanin haka daga abdullahi ɗan abbas allah yadda da shi ya zo a cikin sahihu muslim har ila yau daga abul aliya rahimahullahu ta'ala daga abdullahi ɗan abbas allah yadda da su Abdullahi ɗan Abbas ya karanta waɗannan ayoyin, ma ka zabal fu'adu mara'a, da kuma walaƙad ra'ahu zinatan ukura, sai yake cewa ra'ahu bi fu'adihi marratayin. Manzan Allah ya ga Allah da zuciyar shi har so biyu. A nan sai mai ƙaidi da cewa ya gan shi da zuciyar shi har so biyu, ma'ana ganin da yake magana gani ne na zuci. gani ne na zuciya ba gani ne na na ida ba haka kuma ya zo a cikin aljami na imamu tirmidhi daga abu salama daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi abdullahi Ɗan abbas yake cewa ƙadira ahun an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana magana akan ganin Allah ya ce haƙiƙa manzon Allah ya ganshi ma'ana manzon Allah ya ga Allah haka kuma an rawaito a cikin sahihu muslim daga atsa daga abdullahi ɗan abbas yake cewa ra'ahu bi qalbihi manzon Allah ya ga Allah da zuciyar shi wayannan sune riwayoyin da aka rawaito daga abdullahi ɗan abbas da sura guda biyu sura ta farko ya zo da bayanin cewa manzon Allah ya ga Allah da zuciya sura ta biyu kuma ya zo da surar cewa manzan Allah ya ga Allah kawai ba maganar da zuciya ba kuma maganar da ido amma babu inda aka samu riwaya wadda ta inganta daga Abdullahi ɗan Abbas cewa ya ce manzan Allah ya ga Allah da ido babu wani abu da ya inganta daga Abdullahi ɗan Abbas da wannan lafazin sai dai ya ga Allah da zuciya ko kuma ya ga Allah kawai da haka babu maganar cewa ya gani da ido a dika riwayoyin da aka rawaito ingantattu daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya jere shi. Shi ya sa Shekul Islam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa riwayoyin da lafazan da aka rawaito tabbatattu daga Abdullahi ɗan Abbas ko dai su zo da lafazin ya ga Allah da zuciya ko dai kuma su zo da lafazin cewa ya ga Allah kawai babu maganar da zuciya. bai taɓa rawaitowa daga Abdullahi ɗan Abbas da lafazi sarihi cewa ya ga Allah da ido ba, don haka shi ya sa malamai suka yi ƙoƙarin haɗa tsakanin waɗannan riwayoyin. Babu cin karo tsakanin riwayoyin Abdullahi ɗan Mas'ud da Aisha da Abu Huraira da Abu Zar da kuma riwayar Abdullahi ɗan Abbas, babu cin karo tsakaninsu. Me yasa suka ce saboda waɗancan suna kore me suna kora ganin Allah wanda ganin suke korewa gani na ido cewa manzan Allah bai ga Allah ba wannan suke korewa shi kuma abdullahi ɗan abbas yana tabbatar da ganin Allah wanda ganin yake tabbatarwa ganin zuciya da haka babu cin karo tsakanin wanda ya kora ganin ido da kuma wanda ya tabbatar da ganin zuciya ba sai waye ya gani da ido su kuma suka ce bai gani da ido ba da aka babu cin karo tsakani sai a ɗauki riwayoyin abdullahi ɗan abbas da suka zo suna cewa manzan Allah ya ga Allah su ne mutsulaka sai a fassara su da waccan muƙayyada ɗin da suke zuwa suna cewa ya ga Allah da zuciyar shi sai a fassara su da shi so kuma waɗancan da suka kore cewa manzan Allah bai ga Allah ba sai a tabbatar da abin da suka kore cewa ganin Allah da ido ake nufi. abinda zai ƙara tabbatar da wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bai ga Allah ba saboda anan Allah maɗaukacin sarki ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ana lissafo muhimman baiwa da Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma abubuwan da ya gani a sama sai aka lissafa daga ciki aka ce laqad a. min ayati rabbihil kubra ya ga manyan mafi girman ayoyin ubangiji anan ne aka ce ya gani ayoyin Allah inda a ce Allah ya gani da shi ya kamata a faɗa anan akwai abin da yafi ganin Allah ne ai shi ya kamata a kawo anan inda ya ga Allah da an ce laqad ra'a rabbi rabbahu da an ce hakika ya ga ubangijin shi wanda shine mafi girman abin da za a faɗa a wannan isar ta mi'iraji da ya yi zuwa sama cewa ya ga Allah shi yasa daga cikin ni'imomin da suka fi kowanne wanda suka fi shiga suka fi aljanna ni'ima a ranar alkiyama shine ganin Allah ganin Allah ya fi ni'imar shiga aljanna daɗi to amma an inda a ce ya ga Allah da wannan ni'imar ita za a faɗa a nan ita za a kawo amma sai Allah ya ce na ƙadara min ayati rabbihil kubra ya ga mafiya girman ayoyin Allah ba sai ya ga Allah ba wannan yana ƙara tabbatar da cewa bai ga Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan tafiyar ta mi'raji mas'alar ganin Allah da ake magana akai malamai sun yi ijma'i cewa ba a ganin Allah a duniya wannan ijma'i ne na malaman al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya zo ya ce ya ga Allah a duniya to ƙarya yake yi daga ba a ganin Allah da ido a duniya wannan ijma'i ne ba wanda ya saba a nan sai gulat wayanda suke gulatul sufiya wanda wannan ba ana maganar musuluncinsu ne ma tukunna ba ana maganar wani maganarsa a ɗauke ta a matsayin saɓani ba wanda suke zuwa mutum ya zo ya ce ai ya ga Allah ai da wanda su ko in sun tashi ma suka kai matuƙa za su ce komai Allah ne to ba irin wannan ake magana ba daga al'ummar manzon Allah sun yi ijma'i akan cewa babu wanda zai ga Allah a duniya shi yasa ma a hadisin Ibn Sayyad wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ku sani cewa innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu ku sani cewa ba za ku taɓa ganin Ubangijin ku ba sai kun mutu da haka ba wanda zai ga Allah bai mutu ba da haka a nan ya tabbatar da cewa a duniya ba za a ga Allah ba a ina ake saɓani Saɓani shi ne kawai a wannan wurin guda ɗaya shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da aka yi mi'raji ya ga Allah ko bai ga Allah ba shine kawai mahallin da akwai saɓani akai domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai mutu ba da ran shi ya yi mi'iraji to a nan shi ne ake saɓani ya ga Allah ko bai ga Allah ba kuma wannan shi ne abin da maganganun waɗannan sahabban da muka karanta suke tabbatarwa abdullahi ibn mas'ud da abu zarrin da abu huraira da aisha radiyallahu anhu duka suke tabbatar da cewa manzon Allah bai ga Allah ba sai wannan kaulin na abdullahi dan mas'ud wanda dan abbas wanda da shine wasu suke Eh, dogara akan cewa ya ga Allah wanda shi kuma Abdullahi dan Abbas ya yi kaidi ya ce ra'ahu bi fuadihi marratayn ya ganshi da zuciyar shi so biyu da aka sai a fassara duk riwayar shi da ta zo akan cewa manzon Allah ya ga Allah da cewa wannan ganin ake nufi domin bai taɓa fitowa ya ce ya ganshi da idan shi ba da haka wannan shine sabanin da ya faru a cikin wannan mas'alar amma in ba haka ba babu wani saɓani a ce cewa ba za a ga Allah ba sai a aljanna sai ranar lahira bayan mutuwa shine maganar ganin Allah za ta taso wanda akwai mas'ala wadda take ta aƙida ne faɗi a ƙarƙashin wannan mas'alar. Da ka ala ayi hal waɗannan ayoyin duka suna magana ne akan manzon Allah da mala'ika Jibril a bisa magana mafi rinjaye fakana qaba qausaini aw adna da kuma wala ahu nazlatan ukhra duka ana magana akan mala'ika jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dalili da karina da take tabbatar da bai ganshi ba shine wala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ba a faɗi daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya ma manzon Allah ba a faɗi ganin Allah a ciki ba Da haka wannan ya nuna cewa lallai wannan yana ƙarfafar cewa bai gan shi ɗin ba ya ga yayi Isra'i ya ga ayoyin Allah ya je matakin da babu wani ɗan adam da ya taɓa zuwa a cikin halittun Allah ya kai darajar da zuwa inda ba wanda ya samu kaiwa wannan darajar a cikin 'yan adam gaba ɗaya amma dai bai yi ba a tabbatar da cewa ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka wannan shi ne abin da waɗannan ayoyin suke magana a kai gaba ta gaba insha Allah ta'ala za mu tashi a gaba ta biyu ko ta uku a cikin wannan surar wadda take magana akan irin zargi da Allah maɗaukacin sarki ya yi ma mushirikai na ƙuraishawa dangane da abubuwan da suke dangantawa zuwa ga Allah da kuma abubuwan da suke faɗa wanda bai kamata ba da kuma raddi da Allah maɗaukacin sarki ya yi musu a cikin wannan gaba ta biyu ta waɗannan ayoyin Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasarmu lafiya ya shiryar da mu ya shiryar da shugabannin mu ya ba mu ikon aiki na kwarai wanda zai gyara mana al'amuran mu da shi ya sanya mu mu zama cikin aminci da kwanciyar hankali abubuwan da muka yi na kuskure da laifuka da ganganci Allah ya yafe mana ya gafarta mana ya kuma sa kasancewar mu a wannan watan mai alfarma ya zama alkhairi a gare mu duniya da lahira wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين